Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren B.O.A shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Firaminista Benjamin Netanyahu a ranar Asabar game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza in ji fadar White House. ban nema a tsagaita wuta ba biden ya faɗa manema labarai yayin da yake barin washington zuwa camp david ya kira hira a matsayin mai tsawo kuma ta sirri a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar shugaban ya jaddadawa na tanyahu muhimmancin buƙatar kare fararen hula ciki har masu tallafawa ayyukan agaji da kuma muhimmancin barin fararen hula su fice daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa haka kuma sun tattauna batun sakin sauran mutanen da kungiyar hamas ke garkuwa da su daga baya ofishin netanyahu ya ce firaministan ya bayyana karar cewa isra'ila za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta a ɗaya bangaren kuma jiya asabar mataimakin ministan harkokin wajen iran ya yi watsi da zargin da amurka ke yi na cewa tehran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci yana mai cewa kungiyar na kai harin ne don raɗin kanta 'Yan tawayen hutu na kasar Yemen da ke alaka da Iran sun kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuka guda 100 da makamai masu linzami, inda suka auna wasu jiragen ruwa na kasuwanci goma a tekun Bahar Maliya a cewar ma'aikatan tsaron kasar domin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza, inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas. A ranar Juma'a Fadar White House ta fitar da bayanan leƙen asirin Amurka cewa Iran ta bayar da jiragen yaƙi marasa matuka da makamai masu linzami da kuma bayanan sirri ga 'yan Houthi waɗanda ke rike da yankuna da dama na ƙasar Yaman ciki har da babban birnin ƙasar Sana'a. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Ali Bageri ya ce ƙungiyar Houthi tana da nata kayan aikin kuma tana yin aiki daidai da shawararta da kuma ƙarfinta. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. dakarun sojan saman turkiya sun kai farmaki ta sama arewacin iraki da siriya a jiya asabar tare da lalata wurare 29 na haramtacciyar jam'iyyar kurdistan workers party ko pkk a takaice bayan da aka kashe sojoji goma sha biyu a cikin kwanaki biyun da suka gabata a arewacin iraki kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a jiya asabar an gudanar da hare-haren arewacin iraki da siriya da karfe goma na dare ma'aikatar ta ce lokaci da wuraren da aka kai harin sun hada da sansanoni matsugunai da wuraren mai da ake kyauta zaton 'yan ta'addar pkk ne ke amfana da su ba a bayyana kowane yanki na arewacin iraki da siriya ne ta kai harin ba tun farko a ranar asabar din da ta gabata ma'aikatar tsaron kasar ta ce an kashe sojojin turkiya goma sha biyu a cikin kwanaki biyun da suka gabata a fafatawar da suka yi da 'yan ta'addar pkk a arewacin iraki Moise Kutumbi, ɗaya daga cikin 'yan takarar adawa a zaben shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo, shi ma ya yi kira da a soke zaben ranar 20 ga watan Disamba. Saboda gagarumin magudi, in ji wata sanarwa daga yakin neman zabensa a ranar Asabar. Cikin sanarwar kwamitin kamfen ɗin Katumbi, ya ce kamata ya yi shugaban hukumar zaben Congo ya yi murabus saboda hukumar ta shiga wani shiri na magudin zaɓe. a cikin wannan yanayi da ba a amince da shi ba muna kira da a gaggauta soke wannan zaɓe mai cike da rudani da magudi mai yawa in ji sanarwar sanarwar ta kutumbi ta zo ne a daidai lokacin da wata kungiyar 'yan takara adawa suka yi kira da a sake zaɓen ranar laraba suka rubuta wa gwamnan babban birnin ƙasar kinshasa cewa za su gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa a mako mai zuwa kan zaben Katumbi baya daga cikin waɗanda suka kira zanga-zangar amma tawagas ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a safiya Asabar dinnan cewa suna goyon bayan duk wani shiri na tsarin mulki da nufin yin tur da wani fashi ko kwacen zaɓe a Congo. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. VOA. Muna kasar Nijar inda abokin aiki na Mansur Sani yake tattaunawa da 'yan ƙasa maza da mata da ƙungiyoyi masu zaman kansu kan halin da Nijar take ciki bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar watanni biyar da suka wuce. ku biyo mu. Bayan jin korafe-korafe ah, da halin da 'yan kasuwa suka ciki za mu dawo bangaren 'yan ah, kungiyar farar hula a gabatar da kai. To ni ne dai kamar yadda na ce dan bawan Allah abu dan Neto. Malam Abdu eh, ya kashe korafi a matsayin ka na dan kasa mai fafatakar ah, hana abubuwa su yi tsada domin talaka ya samu sauki. Ni sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji nike Malam Abubakar ko? Hmm. Duk bayanan shi na kan mu samu sauki ne daga bangaren su. Yake. Kwarai ko. mu masu amfani da abin da ake sarrafa ne sai sun kawo mu saye mace. Hmm. to kuma sai nake jin yana ta sakin wasu hanyoyi waɗanda na dai dan mu dai kamar ba sauki <laughs> alhali kuma kuma mun san da magabatan nan hmm. duk abin da ake auna sun hidda kashi 25 cikin 100 don a samu sauki bayan juyin mulki don a samu saukin awon kaya hmm. kuma sai na ji shi yana ta wasu abubuwa waɗanda su mu in muka samu saurara in muka sami irin wanga abin da ake musu da suna mu sai mu su gaban hukumai kana tantama cikin bayanan sosai sai mu tai da su gaban hukumai ta kaka mutum zai wahala ya ta waje tattaro abin da zai kawa ma yan uwa kai saboda an sa ka ka tsare ka gani mm. kuma ka gwada abin da ba shi ba in an ce an yi saukin awo kenan kamata su zo da kayan nan salin alin ba tare da an takura musu ba amma in ka shiga kabi dare kabi rana kabi ruwa kabi laka ka samu ka hito kuma sai wani ya tare ka sai ko in tunda ba a shiga tsakanin dan kasuwa da don dan jimma ne da dan jimma tare suke dole ne su sai sun yi hudda tare da mm. tsakanin su ne ko ka shiga hita za kai amma bai dace ba cikin wanga hali da ake wanda har wanda ke ikon jani da kanshi ya ce a yi sauki don a zo a kawo mu shi da kan kanshi ya ce suna cikin mati to kuma sai nake jin kamar ma ba a yi kowace ba in ko sun tabbatar da haka wallahi tallahi muna iya raka su mu je gama gabatan nan mu je ya ne kuke kuntata musu hmm. duk da abin da ake ciki hmm. tun ai yanzu haraka kasan nan kowa sa hannu ne a kama kuma bari in gaya ma ina jinka wanga takunkumin ma ba bisa ka'ida yake ba ko sosai saboda mi saboda waɗanda suka yi wannan ekwaskin mm. waɗanda suke sa kaki ne waɗanda suka yi juyin mulki ne suka ɗauki mulki masu sa kaki mm. su ne suka zanna sa gaya ne za a yi 'yan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya mm. su samu sauƙi to sai kawai kai tsaye sai suka hita daga aikinsu sai suka ce kawai a sa takunkumi na mi na harko dai takunkumin da ya shahe munan sai aka ce ba mu kasuwa tsakanin mu da waɗannan ƙasashe. To ina aka ina ina da yake. Motocin ba su shigowa. Ba magana motoci bari magana motoci. In wani ana kasuwa ba dole mota ta shiga ba. Hmm. Babu kasuwa tsakanin mu da su. Kuma sai aka ce kuɗaɗen da muka mallaka ai na so su faɗi haka nan su 'yan kasuwa. Hmm. Ai suna da kuɗi cikin banki. Sai aka ce duk kuɗaɗen banki ka amma ba mu amma jelan su. Hmm. Daga wace hanya? Da kuɗinka an hana kuɗin mu ɗauko su daga banki an hana mi kasuwa tsakanin mu da kasashen mm. kuma duk wani abu wanda ke garin mu wanda zai zawa an hana ma ya zo mu mm. domin aka ce kenan sun samu takunkumi amma su ke kuka da takunkumin mm. ta yi magama ka gani ta yi katsina ka gani ta yi wajen zanhara ka gani duk waɗannan ƙasashe wanda muke makautaka da su sun zama abin tausayi saboda sai 'yan Nijar sun shiga da kuɗi sannan su suke samun wani abu. Da kai suna kuka ba suna cewa yunwa gare su ya hima bugun su da mu. Shiga Benin saboda mi saboda sun hita daga bisa hanyar da ya kamata su yi sun hita daga hanyar da aka kirkira ekuwa saboda ita. muje ga malami na gaba gabatar da kanka masu sauraro kamar yadda malam lauli bubeniki eh, shugaban kungiya yaɗaɗɗiya ta hora hula wadda ake ce marotab. Lauli Bube cikin iko Allah daga lokacin da wannan takunkumi ya tabbata zuwa yanzu a mu da mu mun sha magana da kai akan matsalar aramcin abinci da wa shinkafa da masara wadda mafi yawanci talakawa muka hi dogaro da ita Iyaya kake yin wannan al'amari daga wancan lokaci zuwa yanzu me kake ganin ya canza eh abun kamar da kai bayani lalle mun sha bayani bisa ga kafofinku na kwatanta mutane cewa abinda da ya canza takamaimai kasan daren yin wannan juyin mulki na 26 ga watan yuni mm. wanda ya wuce eh, shinkawa wadda mahi yawan masu ɗan ƙarhi kaci a nan maraɗi ita ce wannan jan buhu na oriba abinda mutane sun kasan shi jikka goma da rabi wani wuri jikka goma da rabi da lahansu to yanzu ya kai wajen jikka goma sha bakwai kenan ai kai mansur ba sai an ce ba ya ga abu amma yana da kyau mu yi bincike kamar wadda dan uwana na layi bayani yanzu abu ne wanda ya kamata mutane su tsaya su yi magana tsakani da Allah mu muna iya shiga tsakani in ka doka shugaban kasa Abdurrahman Chani yayi magana yace sun sanyo kayayyaki na masara wadda kake nuhi da shinkafa da mi sanin kowa ne dan Nijar wajen telem ɗari uku da goma sha ɗaya an sanyo Nijar domin a kamawa sojawan Burkina Faso da sojawan mu dan abu ya yi sauki. To ya mai abu ya dan canza tunda canza ya kai sha takwas lokacin da shi shugaba ya bayani amma yanzu muna da labarin cewa jika sha uku da rabi yake a yamai. To kuma wannan mataki ya kamata su 'yan komiti na ceton ƙasa su san da cewa lalle ya mai ita ce babban birni amma ba ya mai barce ɗaya Nijar wannan wadda an ka bi hanya tun da can wurin ma kayan ƙasa an ka sa jirage kamar wadda ya bayani da sauran abubuwa domin a biyo su a tsare su su 'yan kasuwar da motocin su su zo hayya mai to yana da kyau kuma a samu cikin wannan matsaki da muke ciki a ɗan taimaka da wani abu wanda wannan suhurin zai sauki mu ma nan wurin ko da dai an samu bambanci bai kamata ya wuce nalla ɗari ba bai kamata ya wuce nalla ɗari ya wuce ɗari dai in ya kai jika ya tsaya haka nan amma can ana saidawa jika goma sha uku da rabi mu nan wurin talaka na sayan shi jika sha biyar da rabi har sha bakwai to kaga abun akwai an so wajeje wanda har yanzu dai su suna cikin halin da dole sai an kama musu sannan abin da nake so in magana bisa shi mu ko da wani lokaci muna kira ga su 'yan kasuwa kuma suna gwadi a zahiri suna taimaka ma mutane mm. sai dai wannan eh, eh, taimako ba su sashi cikin kasuwancinsu tunda in ka diba dan ba lokaci ba ne muke ciki wanda ya kamata a ce kayi addalahi wanga addalahi tsakanin mu bayayya muna cikin hali na matsaci gaba ɗaya na ibtila'i kamar da sun ce na jarabawa da ya hwada ƙasar mu gaba ɗaya in ka ɗoka daga lokacin da an kai wannan juyin mulki har zuwa lokacin da shi shugaban ƙasa ya yi bayani babu wani abu wanda wani dan kasuwa ya kawo daga waje na shinkawa cikin kasa suke jibge amma sai sun ka tashi kawai ba mu sani ba su ma suna so su kama ma yan ecowas in ne ko kuma wa suke so su kama ma mu dai ba mu gane ba mu yasa sun ka ɗauki matakin ƙara ma wannan shinkawa da kuɗi amma da yake shugaban kasa ya bayani kowa ya san inda lahi yake kuma gashi kamar wanda ya bayani kashi ashirin biyar cikin ɗari na awo wanda ake yi wajen duwan an samke shi da ku yan kungiyar farar hula har yanzu talaka bai gani a ƙasa ba yo ai yo ai mansur talaka zai talaka zai gani a ƙasa in wasu sauran yan ƙasa wa'anda adda sunan yan kasuwa suna sauraron wannan kiran da aka shi gwamnati ka san inda gwamnatinmu ya yi niyyar ya ta da abun wadda mutane suke tunani ana iya da ƙarhin mulki ma amshi abu tunda in za ka kasuwanci cikin kasa kana zaton ga garin da babu zaman lahiya dan kasuwa na zuwa ya zamana bale sai damu wani wani abu to in yan kasuwar da kansu ba su tuna na da cewa ba kamin su zan yan kasuwa masu hali masu kuɗi yan kasa ne dabar. zaman su na farin dai zaman yan kasa ne kuma wancan wanda Allah bai ba hali ba wanda baya da arzikin talakan shi ma ɗan ƙasa ne ma'ikancin dan kasa ne kenan yana da kyau mu kama mu juna abin da ya yi su babu wanda za a hwatar dan baka kasuwa ka ce dan kasuwa ya ta ya sa jikka ɗari ya sau kaya ya dawo ka ce sai da su jikka tamanin ai ba in ma ka mai hwatar shi aso guda in ta kama gobe ba za ka hwata ya koma ba dan in yana ta koma a wani lokaci da ba zai iya sauwa ba haka ne masu sauraron muryar amerika kada amince shirin zauren boa ake ci gaba da kasancewa tare da shi ah, eh, gabatar da kai mu ci gaba alhamdulillah na dai sake dawowa muhammad ashir ibrahim abubakar Eh, kasuwan mata. Malam Ashir ciki ko Allah kamar yadda ka ji bayanai sun gabata ga malaman da muke tare da su a wannan zaure na VOA a ah, kowa ya faɗi ƙorafin shi da tsokaci da mara ayoyi ah, ah, mi kake kallo game da irin yadda ana ganin sauƙi ana cewa kowa ce ake yi amma kuma talaka yana ganin abin kamar mai haƙari jiya Maganar da lawali bube lawali bube mm. sai so samai inda yake maka kaidai inda yake mana kaidai to wani wuri ne shi mu ji inda dama na taba wagga hirar da kai to na ce maka an yi juyin mulki mm. mun yarda da wannan kadara da Allah ya kawo mu eh haka kace amma kuma an zo an samu akasi na wasu ɗaiɗaikun mutane a can baya bayan wasu 'yan ɗaiɗaikun mutane sun sa an samu takunkumi. Mm, ɗaiɗaiku ne? eh ɗaiɗaiku ne mana ɗaiɗaiku ne wayanda suka sa aka samu yanzu ka ɗauki gwamnati gaba ɗaya gwamnati gaba ɗaya ɗauki gwamnati tsoho gwamnati ta kanta mutum nawa ne ah, game da mutanen da ke cikin Nijar mutum kenan ku ne to shi yasa wayannan ɗaiɗaiku da suka sa aka samu ƙasan mutakun mm. bayan an taru an zalince mu an samu taku sai in dawo magana <laughs> da ya waɗi cewa mm. takunkumi da aka samu su ba su kaɗai suka samu takunkumi ba. Da da wani ne. Wa'annan shugabannin ko kuma manya manya 'yan kasuwa su ma sun samu takunkumi. Wani iri ne takunkumi? Takunkumin da suka samu na taɓa magana yanzu shi ma ya maimaita. Je da magana ka. Maganar da na yi mm. a lokacin da muka zauna da kai na faɗa maka wancan lokacin a lokacin ragin ma bai zo ba ragin bai daɗe ba har yanzu ba a yi kwana talatin ba da ragi wannan kuɗin na au wanda aka yi an kira mu an faɗa mu an rage wannan kuɗin kuma wajen bangaren kayan abinci. Kun gani a zahiri ba. Me muka gani? Me muka gani? Banda ƙarin wahala da muke ciki. Sannan maganan nan ta shinkawa da nake ce maka wallahi wallahi shinkaho wasu bayan Allah da ta ƙare murna suka yi ta yi. saboda su wa'ancan ba za su iya ƙara kuɗin ba inda wasu daga cikinsu akwai adalai san ba za a tashi duk gaba da ce ba hmm. da amma wallahi mahi yawa takunkumin da mu aka samu mu wanda ya ci mu hmm. wallahi sun matallahi mahi yawa masu arzikin mu ne cikin kasuwa amma dai babu wanda ya canza jarin shi cikin kasuwa ka ko da yawa akwai ai idan ka ce cikin kasuwa ta wanda ya canza jarin ta a'a eh muna magana maradi eh wai muna magana talakawa maradi gaba daya a'a hmm. bari magana kasuwa mata ni ina magana ne da sunan maradi dungurungum haka shirin ya duma yau yawwa amma idan na ce da sunan kasuwa ta a wannan ba hujja ba ce maraɗi mutum nawa ya canja yaren shi cikin wayannan kwanaka mutum nawa bisa wannan hanya aka anshe ma kuɗin shi mutum nawa su wayannan yan kasuwa kuɗi ne suke kasuwanci saboda kayan sun yi sama suka kai kuɗin aka anshe aka rike aka ce sai ka ɗauko kuɗi ka sai ana kasuwanci da kai shekarar shekaru ana baka kana saidawa yanzu kaya sun yi kuɗi an an shi an ce sai ka zo ina za ka samu kuɗin sata za ka yi ashe takunkumi biyu ne yasa kuke manyan yan kasuwa wannan wallahi sun matal abu ne kuru-kuru yanzu ai magana ce ake ta tausai zahirin magana ba nan ya mai kuru-kuru muka gani zai da aka hasko ga shi ga hili ana bayani kuma ga yaman gani an rage wasu 'yan kasuwa daga ciki mutum biyu wanda su zahiri ne an gani sun rage ma kasuwanci sun rage ma shinkafa kuɗi mm. mu wurin ba mu da irin waɗannan masu kuɗin ne me yasa ba su rage ko dala ɗari ba wannan awo da aka ce dan an rage dala ɗari da shinkafa wallahi ga awo ga ragin da aka zo aka faɗa mu kuma kayan da ake cewa ba su zo ba kai bari in faɗa maka wata magana malam masar akwai takarda wadda aka faɗa mu wurin taro da ya wuce bayan ma wannan ragin duk da aka yi sannan gwamnati wagga ta Nijar sabo gwamnati ta yi ma 'yan kasuwa alkawali na cewa tana da duk mutumin da ya zuba miliyan goma ko kuma miliyan ɗaya na da difirsan wadda ta hidda mai idan ya zuba kuɗi yau kayan shi gobe su zo auna in ka zuba miliyan goma ya gobe goben na kayan ka suka zo wannan miliyan ɗaya an baka ita ita a yadda maka sannan kuma a yadda wannan rajiman da aka maka wallahi sun mata lahaka ka zo a karanta mu kuma su yan kungiyar walfa amma babu wani sauki ko miskalin zaratan kullun talaka kuda shi ake kuda shi ake so kace ce da gwamnatin da da masu kuɗi suna taba talaka ya kai ita gwamnati wagga sabuwa ce akwai abin da ta sani akwai abin da bata sani ba amma wallahi wallahi su wa'ancan tsoho gwamnati misali zana kawo hujja ga wa'anda suka sa aka samu takunkumi su manuwarsa ce tasa haka nan amma kuma su kan kansa yan kasuwan abin da ni na kasa ganewa wai su ma 'yan wancan gwamnatin ne ko ko su ma yan eko wasu ne ko ko wai menene manhosu na ma rasa gane menene manhosu amma ku masu ne kuma ba alƙalanci da suka yi maka kama abinda suka yi mana kama mm. marasa tausayi manyan yan kasuwan su ne ya kamata da su da gwamnati su sabke hanya madalikan a duba in dai kayan masarufi ne suka sau ka a auna su eh. ka komai komi a bari a kawo matalaka a ga idan kayan ba su yi sauki ba da waɗannan bayanai na Muhammad Ashiru Ibrahim Abubakar kasuwan mata za mu dasa aya a yau ku biyo mu ma mako na gaba domin jin ci gaban shirin. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci zaman zauren sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku tare da fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. Amin. da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. kallonmu da sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni inda kamar yadda kuka sani muna ta tako zuwa ga bayin Allah waɗanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su a yau muna unguwar ikudu a nan yawun da babban birnin kamaru inda za mu tattauna da wannan bawan Allah to malam assalamu alaikum wa alaikum assalam to koya sunan malam eh da farko ni na Jamal Abdulrahman Nana Jamal Abdulrahman Nana eh Nana eh. to malam Jamal Abdulrahman eh, Jamal Abdulrahman kai mutumin ina ne eh da farko ni mutumin Ghana ne a Ghana kuma shi unguwa wanda ake kira Ababu ababu mm, duk wanda yake da ya san gane ya ji ababu a kuma shi ya san ababu to she kuma ka tsinci kanka ga ka anan kamaru ya aka ka kasance ga kanan dai kamar eh da farko na yi ma godiya da ya kama wannan lokacin har muka haɗu da kai kake min wannan tambayoyi shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya tunishin ce kadara ne wanda allah ya zan zo yawon duniya mm-hmm. domin da nake yaro ban taba tuna zan fita hanje yawon nema ba tunda gida dai na tashi ba abin da aka rasa mm-hmm. to da allah ya kaddara yau na zo kamaru yau na da shekara kusan 32 kenan na wannan kasa kuma nan na yi aure na aiki yana kuma na zama arziki da jama'an duk gari don haka ina godiya ga haka me kwadaitar da kai da zuwa kamaru tun da an san akwai kasashe da yawa da a faɗin duniya a nahiyar afirka musamman wanda idan ka tashi daga ghana kana iya zuwa na eh malam bashir abin da zan yi gaya ma shine da farko na fara ce ma kaddara ne haka don da na taso kamin zo kamaru na zauna najeriya na koyi dinki wanda ake kira sifani eh. wanda ake kira a kamaru broderi eh. na iya bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka muna ganin yan na tafiya ne sha'awar zuwa na shigo maro daga maro kuma allah ya dalili na zo nan yawun ne to a nan kamaru musamman a nan yawun da wace sana'a malam jamal eh to da farko da duk wanda ya san jamal ya san ni madinki ne ni ina dinki ina burgari a kwanakin ba yau kusan shekara kusan sha biyar kenan shekara goma sha biyar da na koma sana'a sai da motoci so wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi in Allah su ya yarda eh. tun da kasan shanin dinki baya tafiya eh. kamar yadda da aka saba haka to ka rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dukkan asiri zai zo ina yawan samun command wanda ke kira da faransa ina tafiya su kutonu eh. Nigeria ina saya mutane motoci wani lokacin nima ina sayan nawa to yanzu a sana'ar ɗinki ya kake ka samu ka fidda kanka ciki eh to yanzu ai na gaya ma malam cewa yanzu sana'ar dinkin baya tafiya sosai eh teloli sun yi yawa amma haka eh a wani lokacin muna sai da kekuna ina ce zaka gani in ka eh. zo zaka eh. kayan dinki zaka kekuna eh. muna yi amma baya tafiya ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi a sana'ar mota yanzu kamar ya kuke eh, tafiyar da wannan abin eh sha'anin mota abu ne mai sauki ka san mota eh, kowane mota da irin farashin da yake tafiya sannan mota na danganta da ne shekara eh. don ya danganta da abin da mutum ya bukata akan muke tafiya da shi yanzu aikin yin babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki ka san kace kana kuna tashi kwa daga kamaru ku je ku tunu da makamantansu ku sayo mota Eh, kalubalen da ake samu a kan sha'anin sana'ar sai da mota idan mutum ya je su mota yana zuwa bai biya duwani ba eh. wanda ake kira duti eh. tunan yana ya samun matsala amma cikin hukuncin allah wanda yake ma'aikatan kamaru in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba duk wanda ka je ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki nan ne zai samu matsala amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya za ka biya duwani ta wuce Allah su ya daba masana haka ne to wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan eh, sana'a ka san eh. ai sungullar mota fa ba abin talaka ne ba eh to gaskiya sungullolin da muke da shi customer da muke da shi mm. akwai musulmai akwai rana kuma shi an ne idan yazo zai baka mm. command baya tantancewa in ya ji kai musulmi ne eh. in ya yaba da kai sau da yawa customers da suke zuwa waje na turo min su ake eh. ya ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza jamal ku je ku gan shi hmm. mutane suna su bani kudi miliyan goma sha biyar ishirin in je kutonin so musu mota ba tare da ka san su ba wallahi ban taba sanin su wani ma ban taba sanin shi ba wannan me yake nuna wato rikon alkawari da amana wannan alkawari ne da yadda da muke da mutane hakan ne to wasu irin motoci kamar tana haka kuka fi saya da yake ka san a nan kamaru duk yanda aka yi ne akan samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar eh, man fetur da shauransu to yawanci mutane za ga suna neman dai motocin da ba sa shan mai yawa eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatun mota na sai ya manta mota tana shan mai sai ce a yana son mota a 2018 ko a 2017 ko 2015 shi dama yana son babban abu yawo eh. sai yawo dan mutum na da wadata eh. in zai sai mota baya bukatan maganan mai don ya wuce wannan lokaci hmm. wasu kuma suka saya motocin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son toyota abin da ya danganta toyota eh. sun fi so ya kama wani mark daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanakan da suka fahimci yaran wayannan motocin a mota ɗaya kuna iya samun kamar riban nawa Na eh, abin da zai gaya ma malam bashir shi abin kasuwa abin sirri ne mhm. kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma kwastoma su ne eh. wani motan kuma ka zo ba za ka rasa abin cefa ba hmm. shi yasa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka to malam jamal a nan kamaru eh, gidan kan kake da shi ne ko haya kake eh, eh lalle kai babban tambaya gaskiya ne ina kamaru ka san da amma ba yanda za a haifi mutum yau ya so tafiya yau dole sai ya rarrafe sannan ya yi tafiya cikin hukuncin Allah da haya nake to amma alhamdulillah muna ganin askin Allah yadda ginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kun mun kama wannan hanya. Kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya hakkin masu gidajen hayar da su ba da. Allah ya yarda. Eh. Muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu kuma wani matsalan aya dai bai taɓa samu ba da kuma Allah ya dafa samu ga su yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru eh yayana suna zuwa makaranta suna zuwa makaranta suna boko suna karatu eh, Arabiya sannan a shekaran bara ma sun je Ghana to kusan shekara biyu kenan da uwansu su kai kusan shekara daya babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna nan ana. to alhamdulillah wannan labari mai kyau to daga karshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota eh. idan da wata shawarar da zaka ba wa talaka kaman Bashir wace irin shawara zaka bashi idan ya zo neman mota eh to malam bashir Allah alhamdulillah ina godiya ba zan ce kai talaka bane duk malukin da ya zo neman mota duk malukin da ya zo neman mota ya dalla ya dan taka wani abu ne yake bukatar ya sha sanyi in Allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an ka zo za mu nuna mata an yadda zaka zo ka samu mota mai sauki to mun gode yawa malam na godiya sosai madalla to abin da zan ce ina yi masaukin hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan ya faɗa kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da baba jika ba ina gode wa baba jika da yake shine ya da malam bashir to malam bashir kai kuma Allah saka da aliyar madalla Allah sa ka fi ga haka amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Jamal bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa ya kuma yi mana addu'a gaba ɗaya da ni da ku Allah ya taimaka Allah ya saka mana baki ɗaya da alkhairi Na ku Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da malam jamal wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan kasar kamaru ya mana addu'o'i akan allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri to da mu da ku da shi gabaki ɗaya allah ya karɓi wannan roƙo na ku muhammad bashir ladan da hausa muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru To madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.